وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور مهدثاتها وكل مهدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار duk wajabar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci na sayyidi abu huraira radiyallahu an wanda ke nan sakkwato birnin shehu yau maraicin asabar shida ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai wanda ya dace da sha daya ko sha biyu sha daya ko sha daya ga watan yuni na shekara ta dubu biyu da goma sha shida mun kwana a cikin suratul isra'i akan ayoyi tsakanin tasha uku zuwa tasha biyar lokaci ya ƙure mana a jiya za mu sake karanta waɗannan ayoyi domin mu je fassararsu gwargwadon abin da allah ya bada iko kulla insanin alzamna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تذر وزرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه الله يتكون ce أدم ɗan adam أي lizimta fi unuqihi murata ya shiga wayansa asalin ta'ir kalma ce da laraba ke amfani da ita wajen tasha'umi da tafa'uli musamman na tasha'umi da tafa'uli wato idan mutum zai yi tafiya sai ya fito ya kama tsuntsu sai ya sake shi idan tsuntsu ya yi gabas sai ya yi tafa'uli ya yi bushara ya ce tafiyan tana da alkhairi sai ya yi tafiya idan ya yi yamma sai ya ta sha'ul sai ya ce babu alheri ce tafiya sai ya fasa haka suke in za su aure haka suke in za su kulla ciniki duk abin da za su yi kamar dai shi tsuntsun ya sa abin da alkhairi gare ka ya sa abin da shari to daga nan sai zan ayyukan su ana kiran su ta'ir qalu tayyarna bika wa bi man ma'ak qala ta'irukum inda Allah to ta'ir anan ana nufin al'amal صالحا كان أو سيئا خيرا كان أو شرا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه هو لمتن زام لزم تامس أيكنسا مرات يامس شيغا وينسا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا رانا القيامة زام ولا فامس للتافي مفتن مسد شيء wanda zai tarar da shi buɗe karantawa kawai zai je mun muku maganin cewa mutanen da ba za su iya fahimta wannan ayar da mu za mu iya fahimtar ta don ba yadda za a yi mutumin da ya fahimci an rataya ma aikin ka ga wuyanka amma yanzu mun muna fahimta duk fa'idodin ayyukanka in sun kai na shekara ɗari za a iya tafin din su ga kwamfuta da odiyon da bidiyon gaba ɗaya duk za a tattara maka su a sa masu game ga flash sai a rataya ma abinka ga wuya in ka zo kuma za ka shigar da abinka ga kwamfuta kuma sai a wallafa maka littafi ma'ana a wallafa maka dvd wanda da shi ne za a rika majigin ayyukanka kana gani faman ya'mal misqala zaratin khairan yarahu da idanunsa zai gan shi zaka ga aikin naka da kake yi wannan shine zai ƙara tabbata mana abinda Allah ke cewa al-yawma nakhtimu ala wata wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malu ko da ganin kanka kai kana aikata aiki ga kafarka tana tafiya ga hannunka yana damƙa barawo ne a nan duniya ba a kama shi ba ra'al kiyama a gwada bidiyon shi ga shi sadda ya ɗauka ya ɗora bisa da ya zura da gudu akwai shaidar da ta wuce wannan to sai Allah ta'ala ya ce iqra kitabaka karanta littafin ka da kanka kafa bika kal yawma alayka hasiba yau da kanka ka isa kawa kanka hukunci baka bukatar wani tafinta wani yaro da nan duk ayyukan da muke yi Allah ta'ala ya sa a tsare su a yi rikodin su. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كنا دا مسأرة ما سسأرونكم كما ما سدرجاني ما سرقوا تأبين بكتي أكتا داك الله تعالى كتا ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر دان أدم أرنن za a ba shi labarin abin da ya jinkirtas da wanda ya gabatas abin da kai yau da wanda kai je da na shekaru je da na bara da na yawar can da na baɗi da na baɗin baɗa da don rayuwarka gaba ɗaya za a baka labarinsa za a gwada maka shi a labarce don haka allah bai zalunci kowa ba inna ma tujzona makuntun ta ta'malu allah ce mani ta dafa inna ma ya tadi li nafsi duk wanda ya shirya to shiryarsa kansa take amfani wa man dalla fa inna ma yadullu alaiha wanda ya bace kuma batan shi yake cutarwa wala taziru waziratun wizra ukhra wani mai rai baya daukar laifin wani mai rai laifin wani ba a dauke sha dora kan wani ba a kuskuren lissafi ranar alkiyama ba a transfer na fayil ba su hautsi kwamfutar lahira ba ta samun virus saboda haka aikin kowa nasa ne zai gani ba a zalunce ka ba abinda kai shi za a gwada maka sannan ba a ɗaukar aikin ka a ba wani don ba a son ka ba a ɗauku laifi wani a aza maka don ana so ne ko kuma a son ka kai ma'ana dai za a yi isabi tatacce tsararre shi yasa Allah ta'ala ke cewa wa kafa bina hasibin mun isa mun hisabi mun wadatar ba mu bukatar ku zaka ka duk mai tunanin ranar alkiyama wani ne zai masa hisabi madadin allah yayi kure allah da kansa zai hisabi allah ta'ala da kansa yace wa naba'ul mawazin alqist li yawm alqiyamati wa naba'ul mawazin alqist li yawm alqiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina a ran nan za mu ɗora ma'aunai na adalci ranar alkiyama ba wani wanda za a zalunta kowane iri ne kai ko da aiki daidai da ƙwayan burburwa ne kai na alkhairi kamar misali mutumin da ya kyalla idonsa ya kalli abin da bai dace ba ai kaga wannan daƙiƙ karkai mamaki ko mala'ika kila inda ya kwantar da hankali bai sa abin da ya amma ubangijin da ya sa mala'ika aiki ya gani ya sani to ayyukan da kake da zuciyarka mala'ika ya sani ai bai sani shi yasa bai iya rubuta su amma kuma Allah ta'ala ce hadda su sai ya maka hisabi ba ka yi faɗa a ƙarshen suratul baqara ba me Allah ta'ala ya ce qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardh الله يتي ولا تزر وازرة وزر أخرى وني ميري بيت دوكر نوي وني ميري ليتون وني باي شافور وني نسوي لي تتو الله تعالى أو تعالى يتي ولا ولا يحملون ده أثقالهم وأثقالا ما أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة أما كانوا أما كانوا يفترون za mu ɗora masu ayyukansu za su ɗau nauyinsu wa asƙalan ma asƙalin da wasu nauyaye sama da nauyin da suke da a ɗaya ayar li yahmilu awzarahum yawmal qiyamah kamilatan yawmal qiyamati wa min awzari alladhina yudillunahum bighairi ilm kaga wannan aya ita ke bayyana maka cewa babu takin saƙa-saƙa tsakanin waɗannan ayoyi li yahmilu awzarahum kamila za su ɗauki zunubansu kammalallu ba a rage komai wa min auzarin lazina yudillunahum bi ghairi ilm za su kuma ɗauki nauyayen zunuban waɗanda suka ɓatar ba bisa ilimi kun ga a nan da Allah ya ce wala taziru wa ziratun wizar ofura yana maganan zunubi falle ɗaya zunubin da ya shafe ka ka sha giya ka je ka kwanta kai ta bacci abinka kaga wa za a rubuta ma laifin shan giya shi wanda ya laifi to amma mutumin da ya yi laifi ya jawo wasu zuwa ga laifi da zai je mashaya sai da ya kira duk makotansa da abokansa ya sa su mota suka je mashaya ya biya masu kuɗin giyar shi ma zunubin shan giya kaɗai za a rubuta masa za a rubuta masa nasa zunubi da zunubi wanda ya jawo zuwa cikin bata kenan duk wanda ya hanyar bacewar wani ya hanyar wani ya yi zunubi to yana da nasa zunubi yana da kuma zunubin wannan da ya aikata kamar yadda duk wanda ya aikin lada yana da lada idan ya nuna ma wani aikin ladar kuma yana da lada irin ta wancan Allah ta'ala ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula ba mu kasance masu yin azaba ba sai mun aiko manzanni masanan harkar shari'a suna cewa doka tana da rukunai guda hudu dole ne zan an ayyana laifi an faɗi azabar da za a yi ma uƙubar da za a yi ma akan laifi an yi dokar da ta tabbatar da wannan a matsayinsa na laifi sannan an shaidar da kai wannan doka kenan misali mu ce sata laifi ce hukuncinta yanka hannu doka an rubuta a cikin alƙur'ani sanarwa an aiko manzo ya faɗa ma mutane to Allah ta'ala ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula ba mu azabta mutane sai in mun tsaidan musu da hujja sai mun aiko musu manzanni shi yasa zamu ga al'ummomin da suka halaka gaba ɗaya sai sun ikirari da sun ga manzanni Allah ta'ala ya ce kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا تكذبون duk lokacin da aka jefa wata kungiya a cikin wuta sai masu tsaron wuta su tambaye su ashe mai gargadi bai zo muku ba kuma ku ga manzo ba ne sai su ce a'a tabbas manzo ya zo mana amma sai muka ƙaryata shi muka ce ba abinda ubangiji bai rama ya taba saukar ba muka ce mun zandi ƙarya kuke yi a wata ayar Allah ta'ala ce wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal Allah ce awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir fadhuqu fama liz min nasir a lokacin da 'yan wuta suke hargowa a cikin wuta sai suna cewa rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal ya Allah muna roƙo muna neman alfarma a fidda mu mu koma duniya za mu yi aikin ƙware ba irin wanda mun kai ba sai Allah ya ce awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar ashe ba mu rayar da ku rayuwar da za ta sa mai wa'astuwa ya wa'astu ba mun kama ku da laifi kuna yare ne ban bar ku sai da kun ka balaga ba waja'akumun nadhir ashe mai gargadi manzo bai zo maku ba fa zo ku ku azaba amma lil zalimi na minnas ba su da wanda zai taimake su zaka Allah ɗaukin sarki ya ba da shelar cewa ya aiko annabawa kuma ya tsaye da hujja ga mutanen da ya aiko mu annabawa ya ce wa in min ummatin illa khala fiha ba wata al'umma face sai da muka aika manzo ya shuɗa ta cikinsu daka duk wuta al'ummar da muka sani duniya tana da manzo in banda waɗanda ake kira ashabul fatra tsakanin annabi isa alaihi salatu wassalam da annabi musa an samu fatara ta lokaci an ɗauki dogon lokaci kusan shekaru 600 ba wani manzon da ya zo kun ga ba shekaru 600 ba ko shekaru 60 ya isa a ce an manta saƙon da aka zo da shi malam ku tsinke wadda take ba da matsala wani abu ku cire ta to waɗanda suka rayu a wannan lokaci ana kiransu ashabul fatra mutanen da suka zo a lokacin fatara lokacin da ba wani annabin da za a ce ya yi musu gargaɗi ya karantar da su kamar da Allah ta'ala ce da tun zira kauman ma a tahun min nazirin min qablika la'allahum ya ta do a ɗaya da tun zira kauman ma un zira ba uhum mun aiko ka kai gargaɗi ga mutanen da ubanninsu ma ba a yi musu gargaɗin ba kamar kuma yara ƙanana waɗanda suka mutu ba su balaga ba su kuma ba su kai lokacin da za su ji kiran manzo ba can da Allah ta'ala ta awalam amirkun ma ya tazakkaru fi man waɗannan yanki biyu na mutane da wasu mutane guda hudu da kurma da makaho eh, da kurma da mahaukaci da almatu idan almatu to mahaukaci wato wanda eh, da kurma da mahaukaci to akwai homa a tuhubin banda majnun wato waɗanda ba su yi hankalin da za su gane abin da annabi ya zo da shi to duk waɗannan malamai suna da abin faɗi dangane da al'amarinsu ya za a yi da su ranar alkiyama magana wadda ta fi ƙarfi ita ce dukkansu a duniya za a yi musu uzuri allah ta'ala zai musu uzuri a duniya idan an zo lahira allah zai sake gwada su saboda hadisi ya inganta da wannan cewa allah ta'ala zai kira su ya ce ku zo ku shiga wuta wasu za su karɓa da kudu su tasar ma wutar fatakunu alaihim bardan wa salama sai allah ta'ala ya mai da ita sanyi ba za ta kone su ba wasu kuma su ce ya Allah ya za mu iya haƙurin shiga wuta ai daman biyayyar da muke maka don mu tsira daga wutan ya za mu shiga sai Allah ce to irin ku ne ko a duniya yadda yadda kuka yi min haka za ku yi ma annabawa na don haka sai umarni a ɗaure su da ƙarfi a tura su wuta su kuma waɗancan sai Allah ce a fito da su a kai su aljanna wannan ya tabbata a hadisai ingantattu kuma ba abin mamaki bane don an ce Allah ya gwada mutum alkiyama ibn al-arabi rahimahullahu ta'ala ne eh, afwan ibn abdulbar al-maliki rahimahullahu ta'ala ya shi bai yadda da wannan fahimta yace ce li'anna al-akhirata daru jaza'in laysa daru amal ya ce don alƙiyama wurin ba da sakamako ne ba wurin yin aiki ba aka ce a ta gafarta ashe Allah bai ce يوم يكشف عن ساق فيدعون إلى السجود وهم سالمون بقى ما معنى يدعون إلى السجود za a umarce su a ce su yi sujuda ko ba haka ba kenan alkiyama ana gwaji kuma daga cikin abubuwan da ake yi alkiyama akwai hawan siraɗi hawan siraɗi shi ma gwaji ne inda za a fidda mumini a fidda munafiki to wannan bayani da muka yi ya zo a wurare da yawa akwai hadisin akhirun nasi khurujan minan nar mutum na ƙarshe da Allah zai fitar daga wuta Allah ta'ala zai buɗe masa taga sai ya hangi farfajiyar aljanna ya ce Allah ni abinda ɗaya nake so ka fidda ni wuta nan ba sai ka sani aljanna Allah ce ka yi alkawari tsakaninka da Allah ba ka roƙona komi in na fidda kai sai ce wallahi Allah komi ba roƙo ni dai inda ya ruwan ne huta to da an fidda shi ya fara ganin farfajiyar aljanna sai ido sa su fara ɗaga sai ya ta kallo ya ta shakar kanshinta Allah ya kyale shi ta wani lokaci ce ya ubangiji ina dai laifin a dan gurgusa ne dai in dan kai bakin kofa hadisi ya ganta da wannan kenan ko a lahira Allah ta'ala yana gwada mutane so ba wani abin mamaki bane don an ce lahira za a gwada asabul fatra ko a gwada yara ko a gwada mahaukata da kurame waɗanda sun tashi ba su da basirar da za su iya gane abin da Allah ta'ala ya aiko manzo da shi umuman wannan aya tana nuna mana cewa Allah baya zalunci kuma baya azabta ka sai ya tsaye maka da hujja da tsayuwar hujja babba ita ce bayyana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin da saukar da alqur'ani da Allah yayi muna karantawa ana karanta muna saboda ka bamu da wata hujja gaban Allah idan mu yi biyayya gare shi ba haka ne Allah ta'ala ta mani da fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dalla fa inna ma yadhillu alaiha wa la taziru wazratun wizra ukhra وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا نعم وإذا أردنا أن نغلق قرية أمرنا متر فيها أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق علينا القول فحق علينا القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا game da maganar yara da muka yi akwai saɓani kan yaran mushrikai amma yaran musulmi su ba su da wannan jaraba yaran musulmi hadisai sun zo cewa za a shigar da su aljanna amma yaran kafirai su za a gwada wanda ya tsira a su zai shiga aljanna wanda bai tsira ba kuma zai taimuta Allah ce wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa alaiha alqawl fa fadammarnaha tadmira wa idza aradna an nuhlika qarya Allah ce idan muka yi nufin za mu halakar da wata alqarya irada anan ana nufin irada kauniya domin Allah yana da irada guda biyu akwai irada shar'iyya akwai irada kauniyya qadariyya irada shar'iyya shine Allah ta'ala ya shar'anta abu yuridu Allah bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra ko ba haka ba duk da Allah ba duk da Allah baya son tsanani gare ni wani lokaci muna shiga tsananin saboda me saboda jahiltar hukuncin Allah kaga kenan Allah bai kaddara saukin ga kowa da kowa irada kauniya ita ce Allah ya hukunta abu sai ya faru kamar yadda ya hukunta hukunta buzo duniya to a nan irada kauniya ce kadariya allah ya kaddara sai ya halaka wata alkarya to me zai faru da alkaryar allah ce amar na mutu rafiha a nan akwai kirawoyi guda uku mutu rafiha amar na mutu rafiha kira biyu ba su da matsala wurin fassara ammarna mutrafiya fa fasa fiha sai mu shugabantar da wato mutrafi su ne masu fada aji su ne sarakuna shugabanni masu mulki fa kofiya sai su yi fasikanci cikin garin fa haƙa alaiha alqawlu sai hukuncin Allah ya tabbata akan wannan gari fadammarnaha tadbira sai mu rosa wannan garin rosa kenan bala'in shugabanni ga bisa wannan fassara ta aya shi yake jawo a halaka kowace alƙarya dukkanin da ka ji an halaka to shugabannin ne suka ja masa matsala a ɗaya ayar akwai kuma ɗaya ira'ar wa idan arabna an ka ƙaryatan amarna mutrafiya ai aksarna mutrafiya sai mu yawaita masu jin daɗi masu faɗa a ji a cikinsu mafi yawan masu faɗa a ji kuma fafasa fiya sai su yi ta fasici a ciki waɗanda ke da abin hannunsu waɗanda ke da mulki ga hannunsu har abada sun fi zama urdatul lil fisq fasici ya fi zuwa ta hannunsu to amma idan ka ce amarna mutrafiya kamar wannan kira'a da muke akanta riwayar hafs an asim to tana ɗaukar fuskoki daban-daban fassara mafi inganci shine ka ce amarnahum bi ta'ati fa fasaqu fiha me yasa muka ce Allah ya umarce su da da'a saboda Allah bai umarci da yin fasikanci bai umarni ai fasici Allah ta'ala a wata ya ce wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah ce sai mu umarci shugabannin garin da yin da'a amma sai su yi fasici fadan marna ha tadmira sai mu wargaza garin wargazawa wa kam ahlakna min alquruni min ba'di nuh wa kam ahlakna min alqurun so da yawa ne muke halaka karnunnuka tsararraki mutane iri daban-daban min ba'di nuh bayan zuwan annabi nuh wani ya nuna kenan gabanin zuwa annabi nuhu ba a taɓa halaka kowace alkarya saboda duniya ba ta yawa ba a lokacin kuma fitina da kafirci da fasikanci ba su yawa amma bayan annabi nuhu ne bayan bayyanarsa da yawaitar jama'a da tsananta kafircin su sannan Allah ta'ala ya fara sauka da ruwan dufanu zaka ruwan dufanu su ne azaba irin ta farko da Allah ta'ala ya fara kafin duk ya halaka samudawa da adawa da mutanen fir'auna da na annabi lutu da sauransu kafa bi ka bi dhunubi ibadihi khabiran basira ubangijinka ya isa mai cikakken labari mai cikakken gani ga zunubban bayansa kuma mai yanke hukunci akan su ya saka masu da irin abin da suke shi ne Allah ta ki ta alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin irama dhatil allati lam yukhlaq misluha fil bilad وثمود الذين وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد دونك فإن تتيو هار أبدا وبين جي ينا داكو ينا كلاو ابن من كان يريد العاجلة ما كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى سعيها وهو مؤمن وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك فأولئك كان سعيهم نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا التي من كان يريد العاجلة wanda yake ta kusa ke ba shi sha'awa wato duniya ita ke burge shi ajjalna lahu fiha ma nasha sai mu gaggauta masa abin da muka so a cikinta amma kuma liman nuri ga wanda mun ga dama naka ko kana neman duniya sai Allah ya ga dama ya baka zai ba wa wanda ya ga dama abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama ba wai duk wanda ya nema yake samu ko duk wanda ya nemi duniya yake samu Allah ya ce summa ja'alna lahu jahannam sannan wannan da ya zaɓi duniya bai damu da lahira ba sai mu sanya masa wutar jahannama ya slaha mazmumin madhura sai ya ƙone ta ya shiga cikinta ta kone shi mazmuman yana abin zargi makhzulan yana wanda aka yarbe wanda aka tozarta wanda aka wulakanta madhuran madhuran yana wanda aka wulakanta kenan wanda ya nemi duniya ita kadai bai nemi lahira ba to Allah yana iya bashi duniyar amma kuma alkiyama baya da rabo kuma lahu fil akhirati min nasib wannan shi yasa Allah ta'ala yana da ata'ur rububiyya yana da atawul uluhiyya a matsayinsa na rabbu ubangijin da ya yi mu to ya tanadi wasu dokoki da wasu ƙa'idodi na rayuwa wanda kowa na iya cin su idan musulmi ya tashi tsaye ya aiki sai ya ci amfanin aikinsa idan kafiri ya tashi tsaye aiki sai ya ci amfanin aikinsa da kafiri da musulmi suka yi noma gonar wa za ta fin albarka gonar wanda ya fi sa ta ko ba in musulmi fi sa taki tasa tafi kyau in kafiri fi sa taki tasa tafi kyau wannan ata'ul rububiyya ata'ul uluhiyya shine muqtadal ilahiyya kasancewar ubangiji shine abin bauta to anan wanda ya amfani da duniyar ya gina lahira sai ya ci more duniya kuma ya hada da lahira amma wanda bai yi ba kuma to ya bar ata'ul uluhiyya ya kama ata'ul rububiyya Allah ta'ala ce man arada akhirata wanda yake shi kuma lahira take burge shi lahira yake so wa sa'a laha yayi mata aiki yayi aiki don lahira yaha irin aikin ta wa huwa mu'minin kuma yana mai imani fa ulaika kana sa'yun mashkura waɗannan su ne waɗanda ake gode ma aikinsu mu lura da sharuɗan da Allah ya ce aya na farko arada lahira idan lahira kake nufi kaga duk aikin da ake shiga aljanna da shi in ka shi din mutane su sani ka yi lahira ba ka yi don lahira saboda haka niyya dole ce a wanda ya gina masallacin nan misali da ya zo ya kato signboard alhaji wani wani shi ya gina wannan masallaci a ranar kaza da kaza don yana son a sani to an sani ko ba sani ba shi kenan alkiyama kuma sai a ce ai ai ladar ka tana can ka sami wadin ka kun fahimta ko wanda ya masallacin nan da na ce a sa mashi masjid umar bin khattab ta a bari don kar a ce masjid umarun kwabo dai dan kar ma sunan sai ne sai ce a'a sahabin ma mai wannan sunan a tsallaka a je ga wani muna fatan don Allah yi to amma in ba don Allah ka yi aiki ba fa a alƙiyama za a baka za ka sallace wa man arada al-akhirata sannan sai ce wasa a dole sai kayan aiki niyya ita kadai ba ta isa kuma sai ce laha ya yi nata aikin kuma a irin wanda an nata ma'ana wai aikin da allah da ke ba da aljanna ya ce a yi a samu aljanna to shi ne za ka yi ba aikin da kai kake sha'awa ko shehin kai ke sha'awa ko malamin kai ke so ba dole sai aikin da Allah ya aiko annabi ya faɗa mana wannan aiki na aljanna to in kai wannan aiki da kyakkyawar niyya ka dage a kansa to wannan fa'ula'ika ka da sa'ihun mashkura Allah ce waɗannan aikin su sune abin gode mu lura da wata wato latifa balagiyya lughawiyya qur'aniyya Allah ta'ala ce man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura wanda duniya kadai yake so kuma don aikin aikin duniya kawai yake sai Allah ya kira shi abin zargi da ya zo ga wanda ke aikin lahira sai ce wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun dole sharadi ke ba ka aikin lada ka samu lada sai akwai imani sai Allah ce fa'ulaika kana sa'yuhum mashkura waɗannan aiki su abin gode mai waɗancan abin zargi ne waɗannan abin gode mai ne wa yake zargin waɗancan wa yake gode mai waɗannan sai Allah ya bar magana a buɗe Allah bai ce ku masu aikin ƙwarai ina gode muku ba don me domin mai aikin ƙwarai kowa ma na gode masa yanzu ɓarawo in zai kai ajiya wurin ɓarawo ɗan uwansa zai kai a'a sai ya nemi wa sai ya nemi amintacce gidan limamin garin su zai kai ajiya ashe ko da yake shi ba na kware bane yana gore mana kwarar kaga mushrikan qurayshawa duk da ba su son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wani ruwa suke kai ajiya wurin su suke kai ajiya so shi yasa ba washe yake ta nagari na kowa mugu sai uwa da ta haife shi so in ka zan na kware za ka zan mashkura ba wani Allah kai ba har wurin mutane sai zan kowa na yabonka kowa na kaunarka kowa na so ya yi asoshetin kansa da kai kowa na so a ce naka ne wani ma idan ya zama na kwarai ya zama na Allah ya zama waliyi salihi sai ya zan sanin sama ya san daraja a gari ka in ka ta gari daga ina ki sai a ce ai daga gari kaza ka san malama sai a ce ai makocin mu ne sai a rungume ka wallahi yanzu in kana ba sakwace ka je nan wajejen yola inda ka san darajar dan fodiyo wurin yan goma fillani kawai ka ce daga sakkwato kake ya shi ka daraja kaga ba ba wai jikan shehu kake ba ba ɗansa kake ba ba zamani guda kai da shi amma saboda kai ka fito daga garinsa da Allah yanzu aka ce ga mutum ya zo daga birnin Madina muna darajar tashi kuma mu darajar tashi makotaka kake da kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wataƙila bai da kowace irin dangantaka ta jini da shi to kenan mutanen kwarai abin yabo ne abin gore har wurin wayan da ba na kwarai miyagu kuma abin zargi ne har wurin miyagu irinsu in yanzu ka ɗauko mutum mugu ba ka da gaskiya kana da kes a kotu ka ɗauko shi ka biya shi kuɗi ka ce maka shaidan zo kuma ya maka shaidan zo ya amfane ka ko bai amfane ka ba amma kana da girma gare shi ba ka da sauran girma sau da haka duk da yake ya amfana da kai amma bai ganin kimar kamar mutum ne ya zo ya ce don allah yana so ka yi mini hanya ga gwamna in samu kwangila sai ka ce to nawa za a bani sai ce a can fasin su zan baka sai ka ci kai na ni ya sai fasin sai ma hanya sai ka je ka samu kwangilan nan ka bashi fasin ila an samu 40 sai ya samu 10 ka amfani shi ko ka amfani shi ba in ya je gaba zagin ka zai ko ko yabon zagin ka zai saboda abin da kai ba daidai ne don haka wanda suke aiki na kwarai to abin yabo ne a gurin Allah da wurin kowa wanda suke aiki mugu to abin zargi ne har a wurin miyagu irinsu waɗannan ayoyi suna nuna mana idan kana son duniya ka dage allah yana iya baka ita amma fa alƙiyama ba za ka ci moriyar aikinka ba shine allah ta'ala ya ƙara haske akan wannan cikin suratul nu yace wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب waɗanda suka kafirta ayyukansu ka sarabin biƙi'atin ya saba huzzon anuma kamar ruwan fako ne in kana tafiya daga nesa sai ka hangi ruwa akan titi a walwal ne ya bahaushe ke ce mata ina jin a kano tana da wani sunan amma a nan hausa ne ce wato ruwan bako za ka hange shi kamar ruwa amma kana kara zuwa yana kara nisa hatta idan ja a hula mai jin hushe mai kishirwa ne ya hangi ruwan bako sai zura da gudu ko da ya isa la mai jin hushe sai isko ba komai wa wajada Allah inda wa fawai sa sai isko Allah na nan yana jiran sa ya zo a masa hisabi wannan yana nuni ga ayyukan da aka yi su ba bisa turba ta imani ayyukan da aka yi su ba bisa karantarwa ta addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka ƙara rayuwarka a duniya kana yi ka tahi lahira kana jiran ka isko ruwan sha sai ka isko azabar wuta ka isko ubangiji zai maka hisabi kana takama da shekara ta saba'in ina aiki iri kaza sai allah ce waye sa ka yanzu za mu caje ka akan kayan mana ibada ba wani mun ka ce ba wajen allah indahu فوفاه حسابه سورة إبراهيم الله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد كافرين ayyukansu كنسو كمرحب ديني كرماد كمن توكاه ishtaddat bihi rih wanda bai san toka ba idan aka zo da karmami kara karan dawa aka kona su wannan tukar da za su bari to ita ke ce ma ramad toka ishtaddat bihi rih ta taru ga kuma iskan guguwa ya tashi zai za ta zauna kafin a jama me za ka tarar da wurin za ka tarar da fako babu to haka ayyukan kafirai suke ranar alkiyama ji sun tara aiki mai yawa amma za su su tarar da an sheke shi wa qadimna ila ma amilu min amalin fa ja'alnahu haba'an mansura a ɗaya ayar Allah ya ce ya a suratu suratul baqara kenan ko ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nasi wa la yu'minu billahi famathaluhu واليوم الآخر فمثله كمثل الصفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا تنمي لا يقدرون مما كسبوا على شيء أيوة آية إبراهيم لا يقدرون على شيء مما كسب Allah ce kamar ƙasa ce take akan dutse dutse kuma irin wannan amlas dutse wanda yake kamar mu ce ƙanƙara tana da ƙasa a kanta sai aka yi ruwan sama me kake tsammani ta wanki to haka ayyukan kafirai suke ranar alkiyama don haka ba a gina aiki sai bisa ga imani duk kirkin mutum in baya da imani to ranar alkiyama zai tarar da ruwan fako ne ba abin da zai iso ladarsa a duniya Allah zai bashi mutane za su yabe shi watakila buɗa masa kofar arziki watakila ba shi lafiya a yi masa ɗaukaka ya samu mukami ya samu mulki amma dai a lahira ba ya da komai a gurin Allah Allah ce kullum numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik kowannen su da mai sun duniyar da mai sun lahira kowanne za mu bashi daga cikin ata'u rabbik daga baiwar ubangijin kun nan ata'u rububiyya ke wa ma kana ata'u rabbika mahzur baiwar ubangijinka ba abar hanawa ce ba duk wanda yake so zai iya samu duk wanda ya nema ma zai samu sai ka tarar da wanda ya fara ƙago wannan wutar lantarki ba musulmi ba ne in ba musulmi ne ya ƙago wanda ya fara ƙago jirgin sama abbas ibn firnas musulmi ne to amma a yau dukkan bulan jiragen sama ina suke saudiya tana jirgin sama masar tana yi duk galibi kambunan a ina suke a kasashen kafirai kafirai su suka ci wannan more suka ci gajiya don haka sai su tatsi jinin jikinmu su karɓa don su ba mu more to wannan shine aqa'ur rububi ma kana aqa'ur rabbika mahzura kai kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd Allah ce dubai da muka fifita wasu akan wasu wani ya fi wani ilimi wani ya fi wani hankali wani ya fi wani wadata wani ya fi wani ɗaukaka wani ya fi wani sauƙin hali kowa da irin matsayinsa walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila Allah ta hakika idan aka zo lahira to an fi yawan bayyana darajoji yadda ka san duniya akwai mai ɗari akwai mai dubu akwai mai dubu ɗari akwai mai miliyan akwai mai biliyan akwai wanda bai san iyaka arzikinsa ba haka a lahira wani saman wani wani saman wani wa akbaru tafdila ranar alkiyama ko ya fi yawa wani anan duniya kana raina shi kana ganin sa ba kowa ba wataƙila ma kai ne malaminsa wataƙila kai ne mai gidansa wataƙila kai ke ba shi abinci amma baka sani ba nan tsabar waliyin allah ne ranar alkiyama sai ka daga kai har hularka ta faɗi sannan ka hango gidansa saboda tsere da ke tsakanin wa akbaru tafdila sannan allah ce la ta jalma allah ila ya kai bawan allah kada ka sanya abin bauta tare da Allah kada ka ɗirki wani abin bauta bayan Allah fataqu da mazmuman makhzula sai ka zauna kana wanda ake zargi wanda ake tozartawa duk mutumin da ya haɗa Allah da wani to Allah zai bar shi da wannan sai tozarta amma mutumin da ya dogara ga Allah to sai Allah ya zama to ya ishe shi wa وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما إلا جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبنجدن كياي هكونت يا ربوتا يا وجبت ألا تعبدوا إلا إياه yace kada ku bauta ma kowa sai shi ku tsayar da tauhidi kun ga anan qada yana nufin amara Allah ya yi umarni amran shar'iyyan ya ba da doka cewa kar a bauta ma kowa ba shi domin shi kadai ya halitta bai yi tarayya da kowa ba to shi kadai a bauta masa kar a hada shi da ku wa bil ne ihsan sannan yayi umarni a kyautata ma iyaye da yawa cikin alqur'ani in Allah ya kawo nasa haƙƙi sai ya kawo na iyaye amma kaga bai kawo na yaya saboda me saboda su yaya Allah ya sa maka son su da kaunar su da tausayin su a zuciyarka fitratan duk lokacin da kaga uwa ta dauki da ta yi jifa da shi to bala'i ya gama kawo haka uba in ka ga yadda ɗansa to fitina ta tafa amma al'adance uba yana tarainiya da ɗansa uwa tana tana tarainiya da shi don haka Allah bai yawaita faɗin mu kula da 'ya'yanmu ba yadda yawaita faɗin mu kula da iyayenmu kuma a lokacin da suke kula da mu ba mu da hankalin sani shi yasa yanzu muna bukatar a tuna mana ba ka iya tuna lokacin da mahaifiyarka take ka ba ka iya tuna irin nau'in kukan da ka kai mata ba ka iya tuna dararen da ta kasa bacci saboda rashin lafiyar ba ka iya tuna najasa kawai wannan irin yadda ka rika bata mata jiki a abin nan da najasa wata ma sai ta gama ado za tana wurin biki ko da za ta diba kawai babban zanin nata ya yi masa zawo amma hankalin ta kwance sai ta ji daɗi ta yi murna yanzu ya samu sakewa yaro ya samu lafiya sai ta je ta canza zani sai ma ta dawo daga wurin biki sannan ta wanke ba ka tuna waɗannan abubuwa saboda ka sai Allah ta'ala yana tuna mana kullum cewa mu kula da su wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana yace ku kyautata ya ahsinu ihsanan ku kyautata musu kyautata wa kowace iri duk da magana ku kyautata magana za ku faɗa musu ba kowace magana ake faɗa ma iyaye ba sannan a aiki ka kyautata musu ka yi musu fiye da abin da za ka iya wa kowa wani sai ce to dole ne duk abin da zan ɗinka ma matata in ɗinka ma mahaifiyata irin sa in ce ka ɗunka mata irin wanda zai dace da nata matsayi yadda take so idan mahaifiyarka ta kai saba'in da biyar ko ka sai mata paper les ba za ta samu amma kana iya sai mata a tamfa babba wacce za a gane lalle ɗanta da mai daraja ba dole ne sai ka sai mata a birkiɗa jaka don ta tsufa ba kuma kana iya saya mata fiye da bukatar ta sai ta yi ta kyauta ta yi ta sadaka ta yi ta ba mutane ta sa wannan yau ta sa wannan gobe sai ka ce to kuma dole duk irin nau'in abincin da 'ya'yana ke ci in ba wa na sai mu ce ka ba su irin na zamanin su mu yau duk da nau'in nau'in magin nan da muke sha da su roiko da su mai tauraro da mai zakara da kafi zabuwa da mai kaza da mai kaza iya mu ba sa so su kori ma ba sa so to ai musu irin wanda suke so amma kai kuma ka daɗaɗa musu don su san cewa suna da daraja ce ai musu miya da kamar kaza kar ka ba su indomi indomi ba yi su bane to a karanta lai ko mun ba mu ci indomi mun mu shaka so da indomi ko mu ba mu ci indomi ne a zamani ne ma'ana dai ahsinu ilaihima ihsanan kowace irin kyautatawa ku yi basu babu ba kawai a duniya babu muzi irin mutumin da yake tinkahu a birni iyayensa na can ƙauye suna wahala ba a ce dole sai ka kwasu iyayen ƙauye ka su birni ba amma in kana da hali a ƙauyen ma a gari suna da hali in kowa yana cin tuwon dawa ya zama gidan iyayenka ana cin na shinkafa idan suna sallaba kai kullum sai an kai kafar raguwa a miya da ita su ci su yamma makauta ya zama daga gidansu ake jin kanshin man shanu in ba kana da hali kenan in baka da halin daidai iya gurgudunka liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allah ba'da usrin yusra babu bishara ga talaka irin wannan aya Allah ya ce mai akwai ya bayar cikin akwai mayalwaci ya bayar cikin yalwarsa wanda aka takura masa arziki shi kuma ya bayar gwargwadon abin da Allah ya bashi Allah baya dora marai sai abin da ran ke iya sai Allah ya ce sai ba da usrin yusuf. ubangiji na shirin kawo sauki bayan tsanani ya ku yan Najeriya kar ku ɗauka in kun shiga tsanani shikenan ya tabbata alkawarin Allah ne sai ba da usrin yusra lalle Allah zai kawo sauki bayan wahala wace irin wahala ce ba gani ba duniya kuma ta wuce sai ka to inda yaƙi bai kashe ka ba to yunwa ta bika har gida ta kashe idan ba a kama uwarka da ubanka aka kashe su aka ɗauki ba ta aka shiga dajin sabbisa da su ba shi za ka ke faɗin wannan magana dan ba a raba ka da yayan ka rasa ina suke ba yunwa wadda ke kashe Allah ya ɗauke malum maranabi insha Allah ba ta sake bibiyan duk abin da ya zo jarabawa ce ta mutu ba mu koma ga Allah sauƙi yana nan tafi bayansa in ma ya bulukan na inda bara a duhuma allah ce idan ɗayansu ya cimma tsufa a gurinka auki huma ko dukkan su biyu falata kulla huma uf kada ka gaya musu kalmar asha kada ka faɗa musu kalma ta kwatsewa ko ka ce kash uf mafi karancin kalmar da ɗan adam zai faɗa na don ya kwatse ka aka ce ko ita karka gaya musu wala ta ma kada ka tsawace su wato in zaka magana da su ka yi magana irin wadda ta dace da mai ladabi ba irin magana da kake yi da kaninka ba ba irin magana da kake yi da direbanka ba ba irin magana da ba kake yi da matarka ba su a matsayin ka na mai gida a yau su ne mai gidan ko da sun tsufa wa kullahu ma qawlan karima Allah ce ka gaya musu magana ta girma magana ta ladabi magana mai taushi magana wadda kowace za su san cewa sun haifi ɗa na ƙwarai waqfid lahuma ma dhulli min ar-rahma ka shimfiɗa masu fikafikai na kaskanci saboda tausayi jana dhul ka ɗauki kaskanci gare su kar yi girman kai masu ma birhamhuma kai addu'a kana ce ya Allah ka ji kansu kama rabbayani saghira kamar yadda suka ji kaina lokacin da ina kana wato dai kullum ubangiji na tuna mana irin alkhairin da suka yi rinka yi mana lokacin da ba mai iya bana in ba su lokacin da muwa musan kowa ba in ba su inda iyaye sun san da yadda allah ta'ala yake yawan kare haƙƙinsu to da ya kamata su kare haƙƙin ubangiji su to amma wani lokaci akasin da ake samu sai uba ya yi tsaye bai yadda ka bi allah ba kirkiri wanda ya dake sunnar manzon Allah nan baya baya an yi lokacin da dattijo zai ce in aza mu ka aza jar ka zaka zakka sai ka ce baba ya hakuri eh ba a gemu cikin gida guda ake alhamdulillah wannan jahiliyar ta fara amma har yanzu da yawa wanda ke yin tsayuwai sai ka saba ma Allah don shi ka dakata masa ne kowa ba a saba ma Allah saboda shi ba a daɗa ɗaran kowa idan za a ɓata ran ubangiji allah ta'ala ya ce rabbukum alamu bima mafi nufusikum ubangiji ya fi kowa sanin abin da a cikin rayukan in kun kulla alkhairi ya sani in kun kulla sharri ya sani shi ba gangan jiki yake kallon zuciyar yake kallon in ta takunu salihin fa innahu kana lil na ghafura idan kun zanna kwarai to Allah ta'ala mai yawan gafara ne ga waɗanda suke awwabe su ne masu komawa ga Allah waɗanda komi aka yi ga Allah suke komawa ina jin daɗi ina murna ƙwarai da nake ganin yadda midiya ta kusantar da malamai ga jama'a dare da rana bamu da huta wannan ya wayar ta waje akwai inda na manta ta shekaran jiya kai da daddare da safi ko da na ɗauko ta eh, abin nan message arba'in da ɗaya ke akwai na fita message ɗaya duk fatawa ce da yake nuna mutane na so sanin hukuncin ubangijinsu mutane na so su koma ga allah me allah yake so mu yi su ne awabin masu komawa ga allah masu mai da lamarinsu ga allah wanda ba su yin kaura da ke wajen aiki wa ati zal qurba haqqan makusanta mai zumunta ka bashi shi haƙƙinsa na kyautatawa da taimako gwargwadon iyawarka gwargwadon bukatarsa wal miskin shi ma talaka ka bashi haƙƙinsa talaka yana da haƙƙi gare ka kai mai arziki ba kawai ƙuran motar ka aka ce ya sha ba a cikin arzikinka akwai abin da za ka bashi akwai zakka akwai sadaka zakkan nan mawadata na ganin wahalarta amma masu basira suna ganin ba wani abu ce idan kana da miliyan arba'in nawa ne za ka yi zakka sai Allah ce ka sa su goma miliyan goma goma sau nawa kenan sau hudu sai Allah ce miliyan goma ta farko ta kaci miliyan goma ta biyu ita ma ta kaci miliyan goma ta uku ita ma ta kaci to miliyan goma ta hudu ba sai Allah ya ce ita kuma ta kaci amma dai ka sa mana ita kashi hudu ka ɗauki uku kashi ɗayan nan shine miliyan biyu da rabi shine za ka raba wa mutane dan Allah jama'a akwai zalunci ciki duk da harajin kasa VAT 5% nindi ne na zaki to wannan shine haƙƙin talaka ba wani abu ne kuma in ka bashi ba gori za ka yi masa haƙƙinsa ne in ma ka bashi da gori ba ta yi ba ta zama kyauta dole ne ka bashi yana a mutunce ba wulaƙance ba so yadda ake jera mutane su yi layi bakin titi ana raba musu zakka wannan ba zakka shari'a ba ce zakka son zuciya ce duk wanda za ka ba ka bashi mukarraman mu'azzaz wa sabil matafiyi wanda guzuri ya yanke masa shi ma ka bashi zakka ka bashi haƙƙinsa wala tubazzir tabzira kada ka yi almubazzaranci ka rinka zubar da kuɗi inda bai dace ba ka rinka wato sanya kuɗinka inda ba halal inda ba halaliya ko kuma inda ba Allah bai yarda ba ko kuma ka rinka bayarwa fiye da ka'ida Allah ta'ala bai da almubazzaranci ga cin abinci ba bai da almubazzaranci ga sutura bai da almubazzaranci duk daga kyauta ba innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin hakika ba su almubazzaranci to sun kasance yan uwan shaytan ne wa kana shaytanu li rabbih kafura shi kuma shaytan ya kasance mai yawan kafirci ne ga ubangijinsa wasu yayin da Allah ke mana basu ƙare kare ba ala nan kun bai janye ayoyin duka ba lokaci kuma ya riga ya cika haka anan zamu dakata abinda muka faɗa bisa ga sawaba Allah ya bamu ladansa ya bamu iko aiki da shi da mai kuskure ko tutubin harshe Allah ya mana afuwa Allah ya mana gafara Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya amintar da mu a cikin wannan ƙasa Allah ya bamu lafiya ga mu ya mu lafiya ga mu ya samu gama da duniya lafiya eh, a yi ƙoƙari a taimaka mana abubuwan suna ƙara rikice mana kowace rana muna buƙatar canjin duk kayan sautin masallacin ne gaba ɗaya kun lura in mun yi nan mu yi nan mu taɓo nan mu taɓo nan ko da sai da muka ba da kuɗi aka so wasu ke amma gaba ɗaki ɗin system ɗin ne ya samu matsala muna buƙatar mu sake canza shi Allah kai mana muwafaƙa Allah ka samu gama lafiya wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk